bismillahi rahmani rahimi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira masu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kada a manta muna nan muna bayani akan hadisan riyazu salihin da ma'anoninsu muna nan muna bayani a cikin babin da yake nuna falalar tsayuwar dare sai lokaci ya halinsa a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya قال rahimahullah وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كربو دغ yake cewa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Salatul layli masna masna, fa idha khifta as-subha fa awtir bi wahida Sallar dare ana yin ta raka'a biyu ne idan ka ji tsoron asuba to sai ka yi wutiri da guda ɗaya muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعنه رضي الله عنه قال أن كربو دك عبد الله بن عمر الله يرضى شي yana cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي yana yin sallar dare raka'a biyu biyu sai kuma yi wutiri da raka'a daya muttafaqun alaihi bukhari da وعن An رضي الله عنه قال أن كربو da أنس الله يرددش ياتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan sha ruwa a wata har sai mun yi zaton cewa ba zai azumi a wannan watan ba wa sumu hatta nadhunna alla yuftira minhu shai'a. yakan yi azumi kuma har mun yi zaton cewa ba zai mace abinci a wannan watan ba وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته Baza ka taɓa so ka ganshi yana sallah da daddare ba face sai ka gan shi wala na'iman illa ra'aita ba kuma ka taɓa fatan ka ganshi yana bacci ba face sai ka gan shi bukhari bukhari ne ya rawaito وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة يعني في الليل يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah raka'a goma sha ɗaya da daddare a yakan yi sujjada wacce tsawonta ya kai mutum ya karanta ayoyi hamsin kafin ya ɗaga kansa kuma yakan yi raka'o'i guda biyu kafin ya yi sallar asuba ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن hatta ya atiyahu hulmunadi lissala sannan kuma ya kishin gida a ɓangarensa na dama kafin mai kiran sallah yazo zo ya ce masa a zo a fara sallah rawahu bukhari bukhari ne ya rawaito wa anha radiyallahu anha qalat an karɓo daga aisha Allah yarda da ita tana cewa ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة النبي صلى الله عليه وسلم بايا ينسمى دركة ويقوم شاء رمضان كوكما أوان رمضان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن يكن فارين ركو إيقو جاهدو ما سكيو كما ما سسأو ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن sannan yayi yi rakawa'i guda huɗu suma masu kyau masu tsawo ثم يصلي